أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإجباره خبيرا بصيرا الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء بوتر رمضان <clears throat> hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da 18 ga watan biyar shekara 2019 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a wannan gida na Honorable Alhaji Bello Gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu Allah ka jikin shehu Usmanu Allah kai masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira jiya mun fara bayani akan aya ta ɗari da tara wadda kafirun za mu dora kan ta akan makallawa bismillah أعوذ بالله من anfusakum ina ma su mayar da ku min ba da imanikum bayan kun yi imani su mayar da ku kuffara kafirai wannan hasadan min inda mu saboda hasadan da ke wajensu. kuma min ba da ma bayyana lakum alhaq bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su Allah ya ce fa'afu ku kau da kai wasu ku yi afuwa wasu ku kau da kai hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da al'amarinsa inna allaha ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko akan kowane irin abu Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husayn al-Tamimi razi al-mulaqab bi Fakhruddin razi wanda ya rasu hijira ta 600 da shida ya tabbata a cikin littafin sa na mafatihul ghaib yake fada yake cewa bayan ya kawo wannan wato ainihin wato aya din al-imam fakhruddin razi yake cewa idan an'ama Allahu ala aqika bi ni'mati idan Allah ya yi ni'ima ga 'ɗan uwanka da wata ni'ima fa in aradta zawalaha idan kana so sai ka gusar da ita sai ce fa huwa al-hasad wannan shine hasada wa in ishtahaita idan kai kwadayinta da nafsika mitla kana so ka samu irinta amma tashi baka bakin ciki Allah ya gusar da ita sai ya ce fa hadha huwa al-gibtatu wal munafasa wannan shi ake ce masa kwadayin wato gibda Allah ya ba mutum abu kana so ka samu irin shi da kuma munafasa yace amma al-awwal na farko fa haramun bi kulli hali haram ne ta kowane hali Allah ya yi wani mutum ni'ima kai burin ya rasa don kai ka samu ko kai burin ko rasa ga baki ɗaya. illa ni'imatin ha fajirun aw kafirun sai ni'imar da ta san ka samu fajiran mutum ko kafiri yasta'inu biha ala sharri wal fasadi yana taimako wato ni'imar da ya samu tana taimaka masa wajen yada sharri da fasadi wala yadurruka mahabbatuka li zawaliha to wannan a lokacin idan ka so Allah ya sa ni'imar da ya masa ta gushe wannan ba matsala ba ne mutum ne fajiri fasiki ya samu ni'ima sai yake amfani da ita wajen yada fasadi a doron ƙasa wannan in kayi burin Allah ya kawar da ni'imar dan fasadin da yake yadawa a doron ƙasa ya tsaya wannan ba laifi a ciki sai yake cewa fa innaka ma tuhibbu zawalaha min haythu innaha ni'ma ba kana so wai ta gushi bane wai saboda ni'ima bal min haythu innaha yatawassalu biha ila al-fasadi wa sharri al saboda ya dauki ni'imar ta mai masa ita ce tsanin da yake amfani da ita wajen cutar da mutane da ya dabanna da sharri a doron kasa al-hasan al-imam hasan al-basri yana cewa wa fi ibn adam lima tahsudu akaka ya kai dan adam dan me za yi ma dan uwanka hasada fa in kana allazi a li karamatihi alayhi idan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi saboda wani karamci ne da ya masa balima ta hasur man a akramahu Allah ya kuma za ka yi hasada ga wanda Allah ya karrama shi in kana wa mutum hasada abin da kake masa hasada a kan shi idan Allah ya bashi ne saboda karamcin da shi Allah ya yi masa to don me kuma Allah zai karrama wani mutum sai kuma ka ji cewa bai kamata Allah ya karrama shi ba yace wa in kana ghaira zalika in kuma abinda Allah ya yi ma wannan mutumin ba dan karamci bane ta lalabi masa mai kamar saki ya bashi wannan abu to falima ta hasudu man masiruhu ila nari dan me kace hasada ga wanda masa kuma wuta da ka da kanka in Allah ya yi masa saboda ta lalani dan ya saka shi wuta to ya zaka damu da mutumin da in ya koma lahira wuta zai shiga ina ruwanka da shi in kuma karrama shi Allah ya yi masa wannan to dan me kuma Allah zai karrama mutum kai ka damu da Allah ya karanta shi da haka wannan maganan yayi ta a cikin wato a cikin al na al-Imam al-Ghazali sannan abubuwa da suke nuna cewa wannan hasadar akwai ta sun kai dalilai guda goma ko sama da haka na farko wannan ayat da muka karanta yanzu a gaban wadda kasirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim wannan ita ce ta ɗaya waje na biyu shine inda za mu tarar Allah madaukakin sarki yana faɗa shine waddu law takfuruna kama ka faru kafaru fatakununa sawa'a suna gurin ina ma ku kafirta ku zama kafirai da ku da su duk ku zama ainihin wato ɗaya? waje na uku da Allah ta'ala ya nuna mutanen nan suna ba musulmi hassada. inda ya faɗa mana ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tattakidu bitanatan min dunikum ya ku masu imani kada ku kuskura ku riki wanda suke kasa da ku a wajen daraja su zama su abokan sirrin sai ce la ya aluna kuma kabala duk da suka samu dama ba za su taƙaita ɓanna a kanku ba Allah ya ce waddu kullum gurin suke dama ma a yaya za a yi wani bala'i ya afka muku sai ya ce kadi badatil bagda'u umin afwahihim wa ma tukfi sudurhum akbar gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma abin da suka koyi a zuciyarsu suke jira su samu dama su aiwatar da shi a kanku. ya fi girma Allah ya ce kadi bayyana da kuma ayati in kuntum taqilun muna muku bayanin ayoyinmu ne in kuna da hankali shi yasa yake ha antum ulai ga kunan kudunan tuhibbunahum ko kuna san su amma wala yuhibbuna su ba sa san ku wa tu'minuna bil kitabi kulli duk littafin da Allah ya saukar ko kun yi imani da shi saboda a lokacin da shi musulmi aka lizumta masa dole yi imani da attaura wacce aka saukar wa annabi Musa da injilar da aka saukar wa annabi Isa wanda ba musulmi ba ba wanda ya lizumta masa ya imani da Qur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad shi yasa yace wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna in suka hadu da ku su ce ai su ma sun amince muku wa idza qala ba'dhum ila ba'din wa idza laqukum qalu amanna wa idza qalu haddu alaykum al anamina min al ghayb haka za su kama ɗan yatsansu suna cida saboda da na sani da suke yi na suna jiran ko su samu dama su yi muku kwaf daya Allah ya ce kul mutu bi ghaibikum inna allaha alimun bi zati sudur shi yasa sai ce in tasukum in tamsasukum hasanatun taso in wani abu mai kyau ya same ku ya bakanta muku ya bakanta muku sai wa in tusibukum sayyi'atun in wani kuma bala'i ya afka muku to sai ki farin ciki da shi da haka duk mutumin da idan ka samu alheri ya shiga damuwa in ka shiga bala'i ya ji daɗi to ba abin da ke kawo wannan in ba hasada ba hassada ce kawai ke haifar da wannan sannan dalili na ainihin wato hudu abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata dangane da ainihin wato 'yan uwan annabi yusufa lokacin da suka ce ƙalu wato lokacin da suka ce ƙalu da yusufa wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahana usbatun inna abana lafi dalalin mubin da haka wannan ya suka ce uktulu a aw utrahuhu ardan yakulu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salih abin da ya dauki yan uwan annabi yusuf zuwa ga su masa abin da suka yi masa hasada ce yasa wanda suke cewa wai waɗannan yan uwan annabi yusuf din annabawa ne kwata kwata ba su ma san abin da suke ba duk da malamai ne wasu suka faɗi wannan Allah ya fi musu Allah ya gafarta musu amma aikin da suka yi gama garin mutane bai dace da su ba ballantana ma annabawan Allah bai taɓa yi ba saboda haka ba annabawa bane magana ta ainihin wato shi biyar da yake nuna haka wanda akan shi sai da ya yabi mutanen Madina yace ce, tabawwa'u ad-dara wal imana والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه كاغا ولا يجدون في صدورهم Ba sa jin wata damuwa cikin abin da suka ɗauka suka ba ɗan uwansu musulmi na bukata a cikin ƙirjin su ka na bihin khasasa ko da ko suna da bukata dan haka Allah sai ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun shi yasa nake faɗa kullun nake cewa yadda annabi ya wa ɗaliban shi tarbiyya suka rayu suka bar duniya da wannan al'ummar za ta rayu irin tarbiyyar wa'ancan ɗaliban da ta zama na lafiya a babin abin da ya shafa harkar duniya sai suke daga wa juna kafa da haka ba sa bakin ciki ka samu a babin abin da ya shafa lahira sai suke rige-rige da tsere-tsere da haka sai suka ɗabbaka wa fin zalika faliyata na fasil su mu kuma yi nufi muka akkaka da haka din da kaga an cika ana taruwa ana zuwa da wuri ana sammako to harka ce ta neman duniya inda kuma yake harka ce ta lahira to nan ne fa taqaltum ila al-ard kowa yana nokewa ba lokaci to shi yasa an banda muna karantawa a Qur'ani to babu yadda za a yi irin tarbiyyar da annabi ya masahabbai ka ce wannan abin ya faru a bayan ƙasa kuma ya faru da haka suka wuce mataki na mahabba suka wuce na mataki na ruhama sai da suka kai mataki na al shi yasa Allah yake wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim za su fifita ɗan uwansu musulmi in dai akan bukata su ta duniya ko da ko suna da bukatar kuwa mu kuma yau kaga rigingimin ba haka yake ba rigima ce ta wani ya samu ni samu ba akan wannan za a yi ta rigima akan wannan za a yi ta rigima sa lokacin da aka zo da dukiya ta jizya daga bahrain aka zo aka cika masallaci annabi yana waibuwa ya ga an cika masallaci ya kalli mutane dariya yace musu wallahi ba na ji muku tsoron talauci yace ina ji muku tsoron saboda ya san sun rayu rayuwar da inda talauci yana sa dan adam ya lalace da sun lalace annabi yace musu wallahi ba na ji muku tsoron talauci yace amma ina ji muku tsoron daga ran da aka bude duniya kuka kama at-tanafus tsere da rige-rige wajen neman ta sai a halakar da ku kamar yadda waɗanda ke gaban ku suka halaka shi sa ku kalli ansa mutanen madina nan da muke magana irin gudunmawar da suka ba addini wanda har Allah ya nade ƙasa da wanda ke bayanta, ba yadda za a yi tarihin addinin musulunci ya cika kamar yadda qur'ani ya karrara da kati wasabiquna al-awwaluna na minal muhajirina to wa'inda za su biyo ba su ne ansa laqad taba Allahu 'ala an-nabi wayanda za su biyo ba su ne wal ansa wannan su ne title din da takensu da alƙur'ani ya buga musu har annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yake son waɗannan mutanen alamar imani kana son su alama ta kai munafiki ne shi kaji kana kin su mun san aqaba kula da aka yi da aqaba saniya wanda daga nan ne suka ce annabi ya baggarin makka ya zo madina za su ba da jinin su da kudin su da ransu har sai annabi ya isar da addinin Allah suka baro garin madina makka suka dawo garin madina a wannan yanayin da annabi ya zo garin madina suka karbe shi don haka ko aiki ake na gayya za ka ji suna waƙi suna cewa na hannun lazina baya u muhammada alal jihadi ma bakina abada mu ne wanda muka wa annabi muhammad mu baya a za mu ci gaba da jihadi za mu kara addinin allah har abada lokacin da aka samu dukiya ta fai a hune aka zo annabi ya ba mutane ya ba mu'allafa ta ƙulubu bai ba su ba sun samu damuwa annabi ya tara su ya ce musu ban same ku ƙatattu ba Allah ya shirya da ku saboda zuwa na ya ce da ba kuna rarraba ba kuna rikici iku iku Allah ya haɗa kanku saboda zuwa na da ba kuna talakawa ba Allah ya yi muku arziki saboda zuwa na duk sanda annabi ya faɗa abu sai su ce Allahu wa rasuluhu amanni. da haka sai annabi ya ce inda kun ga dama kuma za ku iya faɗa za ku iya cewa kaza da kaza da kaza da kaza haka annabi ya ce musu ya ce in kun ga dama za ku iya faɗar kuma ku ce kaza da kaza da kaza ne to shine annabi ya ce musu mutanen duniya a waje na riga ce ta waje amma ko a waje na riga ce ta ciki annabi ya ce in ba dan hijira ba laulal hijiratu la mura'an min ansari ba dan hijira ba da na kasance daga cikin ku yace ka inda mutanen duniya za su koma bangare daya yace ni kuma da ina bangaren mutanen madina to sai annabi ya yace musu innakum ku dinnan satalqawna ba'di asara za ku ga handima da babakere da rubda ciki a bayana wannan ba da su yake magana ba Waɗanda za su yi mulki bayan shi a'a waɗanda za su zo bayan idan tafiya ta tafiya sai ya ce wa mutanen madina fasbiru ku yi haƙuri hatta talƙauni alal hau za mu haɗu da ku a saukin kausara ka je ka bincika na baka a kanu duk irin gudunmawar da ansaru suka ba addini a madina addinin musulunci ya tsayu babu wanda ya taɓa rike shugabanci ko mai tsankantar tun da annabi ce muku ku yi haƙuri za mu haɗu da ku a saukin kausara suka ce sun haƙura haka aka yi shugabanci ya faru ya ƙare ba wanda ya taɓa shugabanci ko ƙwaya tun da annabi ya ce musu su yi haƙuri to shi yasa suka zauna lafiya waɗannan mutanen da haka dalili na shida shine am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب har zuwa قرشي sannan dalili na bakwai inda Allah ta'ala ya faɗa ya ce kanan nasu ummatan wahida da mutane suna kan addini ɗaya sai suka yi saɓani fa ba a sallamun nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi maktalafu fi sai yace wa maktalafu fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu bagayen bainahum saboda zalunci tsakanin mutane haka bagayen yana iya ɗaukar zalunci amma abin da ya haifar da zaluncin shine hasada ne ya haifar da ita sannan na takwas Allah ta'ala ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sannan na tara abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce kanatil yahudu kabla ba'athin nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun kasance kafin Allah ya ko annabi muhammad idan qatalu qauman in suka yaƙi wasu mutane ƙalu sukan ce nan tsaluka billahi allazi wa'adtana an tursilahu wa bil kitabi allazi tunzilhu illa tansuruna da su ce na tsaluka bin nabi allazi wa'adtana muna Allah muna tawassuli da imanin da zamu da annabin da in ka turo shi za mu yi imani da shi da littafin da in ka saukar mana in za mu yadda da shi da haka Allah ka taimake mu fa kanu yansuruna kuma idan suka yi wannan kamun kafa da imaninsu da annabin da littafin sai Allah madaukakin sarki ya taimake su ma ja annabi sallallahu alaihi wasallama min walid isma'il lokacin da annabi ya zo daga 'ya'yan isma'il ba daga bangaren ishaq ba arafuhu wa kafaru bihi ba'da ma'rifatihi sun san annabin sai suka kafirce wa annabin bayan sun san shi shi yasa mu ji Allah ta'ala yana faɗa cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifuna ku abu na abu. sannan abu na gaba bayan ainihin wato wannan shi ne faɗin Allah subhanahu Ta'ala da ya faɗa wannan ne na goma yace qul a'udhu birabbin nas ko qul a'udhu birabbil falaq min shirri ma kala, wa min sharri ghasiqin idza wa qasaytu min shabi hasidin idza hasad saboda sharrin mai hasada sai da Allah yake ka dinga neman tsari da shi da sharrin mai hasada lokacin da hasadarsa ta motsa Allah kai mana tsari da shi na haka wani mai magana ya kyauta da yake cewa isbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatil wan nar ta'kulu ba'daha illam tajil ma ta'kulu yace isbir ala hasadil hasudi ka yi haƙuri idan wani mai hassada yana maka hassada ba yin na ka ƙati haƙurin da kake da shi sai ya kashe shi sai ya ce fannaru ta ba a baha. wuta dama da kake ganin ta tana cin sashen ta illan ta ji mata in ba ta samu abin da za ta ci don haka a cikin littafin sunan tirmidhi hadisin abdullahi ko zubairu bin al manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in faɗa yake cewa dabba ilaikum da'ul umam qablakum cutar al'ummar da ke gabanku ku ta yararrafe ta lallako ta jijjiko ta yi sanda ta kurdo ta shigo ba ku sani ba wannan cutar ko sai annabi ta ita ce alhasad idan akwai hassada a cikin al'umma sai ta haifar da wal baghdha yayya kuma sai annabi ya ce wahiyar halin asu ita kuma hassada aski take sai ya ce la'akulu ta haliku sha'ara ba ina faɗa muku cewa ya gashi take askiya ba sai ya ce walatin ta haliku dina addinin mutum take askiwa ga baki ɗaya hassada sai ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa ya ce la ta da kulin jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani sannan wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba sai kun so junan ku shi yasa yace afala unabbiukum bima yuthabbitu zalika ba zan ba ku labarin abin da zai tabbatar muku da wannan masu annabi yace daga ciki afshu salama bainakum ku dinga ta sallama a tsakaninku to shi yasa za mu ga cewa yanzu ko mutum a ma'aikata ko a wani waje mu'azamin mutanenmu inda duk za su samu matsala to sai kaga ba sa samun matsala sai an haɗa kai da 'yan uwansu musulmi sannan ake iya cutar da su kuma ba komai ke sa ba kana musulmi ka yadda a haɗa kai da kai a cutar da ɗan uwanka musulmi hasala ke haifar da wannan hasala ke haifar da wannan Allah ta'ala ya kiyaye al-imam ibn majah ya kawo ababul wara'i hadisin abdullah bin amr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato abdullahi dan amru yake cewa na cewa annabi ayyun nasu afdal a cikin mutane waye ya fi kuwa sai yake kullu makmumil qalbi saduqul lisani duk mutumin da yake makmumul qalbi ne sannan yana da gaskiyar hashi qalu tabi suka ce saduqul lisani na arifu in an ce mutum yana da gaskiyar hashi mun sani amma makmumul qalbi to me kake nufi da makmumul qalbi qala sai annabi yace huwa taqiyun naqiyyu mutumin da yake da tsoron Allah zuciyarsa akwai ɗarki. la isma fihi wala baghi wala jilla wala hasada ba zunubi ba zalunci ba gillu ba hasada akan dan uwansa musulmi haka kake wannan shine abin da yake kawo mana cikas yanzu shi yasa malamai suka ce duk qur'ani babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa musulmi su koyi da wanda ba musulmi ba sai a waje ɗaya ya ce allazina kafaru ba'aduhum awliya'u ba'd arna da kuke gani inda Allah yake sashen su yana kaunar sashi Ya yace illa taf'alu in kuma ku zama haka ba sai ce takum na fil ardi wa fasadun kabir sai kun ga banna da fitina da yawa a doron kasa tana faruwa kuma ga sanan muna kallon tana faruwa sakamakon sashi da yake yakar ainihin wato sashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a masallaci sai ya ce ɗan aljanna zai shigo kaga wani mutum ya makalo takalmansa ya yi alaula gemun sai yana daga da ruwa ya guya ajiye ya tabbata na fila. ya zauna aka gama karatu ya shi ya tafi gobe ya sake cewa ɗan aljanna zai shigo ya ga mutumin ya sake shigowa jibi ya sake cewa ɗan aljanna zai shigo ya ga mutumin ya sake shigowa sai da aka yaka sau uku da aka tashi wani ya bi shi ya ga gidan da isauka ya shiga da daddare sai ya dira masa ya ce masa shi matafi ne su kuma a ƙa'idarsu idan kai matafiyi ne mutum zai kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka ba sai a ran hudu in ya gaba kamar bai ce to kai daga ina kake wani aka je kwana ɗaya tare da musamman ya na biyu yi na uku to tun da an yi na uku wa shekaru ran na hudu ya san zai tambaye shi sai ce masa to ni da kake gani ba mata ba ne wallahi muna zaune a majalisi annabi yace ce dan aljanna zai shigo na ka shigo har su uku ni na biyo ka ne in ko me kake ne har aka faɗa aka ce su uku ana cewa dan aljanna zai shigo ya ce ni da na je gidan na kwana na ga idan yawan karatun qur'ani da sallah ne ni na bi shi ya ce kawai abin da na ga mutumin yana yi zai kwanta yi ta baccin shi ba zai tashi ba sai gab da ƙarshen dare ya tashi ya salla abin da isa waka ya ce amma ina lura da idan ya kwanta in yana ɓangaren dama in zai juya ɓangaren hagu sai ya ambaci Allah in yana ɓangaren hagu in zai juya ɓangaren dama sai ya ambaci Allah ya ce dan Allah ina so ka faɗa min wai mai kake yi ne annabi yake faɗa yake cewa dan aljanna zai shigo su ya ce masa to wallahi ni dai na san ina da abu ɗaya shine da nake ban taba kwana da bakin cikin wani musulmi ba a zuciyata saboda wani abu na ci gaba da Allah ya bashi yace kuma wani lokaci yace kafin in bar gida na kan shelanta wa Allah cewa duk wanda ya min laifi kafin ya min laifin na yafi maka yace to wannan fa gaskiya yanzu kan minan nan nawa ne dan sun yi karatu za su yi wannan ɗabi'a ai ba dole bane wannan ɗabi'a ce muawiya sai da namu awai Allah ya ƙara masa ya ce laifin fi tisali shar a adala min alhasbi babu a cikin ɗabi'u na shari wanda suke karkatar da ɗan adam irin hasada yace yaqtul alhasib qabla an yi yasila irin almahsul ɗabi'u ne da suke kashe mai hassadan kafin cutar wanda kai zuwa ga wanda ake masa hasadan sannan sai da namu awai yake faɗa yace kullun nas aqdar dukkan mutane ina da iko ala ridahu ka nemi yaddan mutum yace illal hasib illa hasib ni'ima sai mutumin da yake maka hasada akan wata ni'ima fa innahu la yurdihi illa zawalaha domin wanda ke maka hasada saboda wata ni'ima da Allah yi maka to sai dai ka san matakin da zaka yi wajen ka zauna da shi amma duk abin da za ka yi masa ba yadda za a yi shi hankalin sai kwanta an ba ganin ya ƙara ba da shi yasa dan faɗi matakai guda goma na yadda mutum zai magance kansa daga hassadar mutane da haka al'imam ibn siri ne yake cewa ma hasattu ahadan ala shay'in min amrin duniya al'imam ibn siri ne yake ban taɓa wa wani mutum hassada ba akan wani al'amari na duniya li'annahu in kana min ahli aljannati fa kaifa ahsiduhu yace in yana cikin yan aljanna ta yaya zan masa hassada wa hiya wato hukratun fil jannati bayan ainihin wato ita wannan wato in dan aljanna ne ta yaya zan masa hasala sai ce wa in kana min ahalin nari fa kaifa ahsilu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nari yace in kuma dan dan wuta ne ta yaya zan masa hasala akan al'amarin duniya wanda karshe mako masa ainihin wato wuta al-imamu suyudi yayi wata magana ita ce karshe da ya a cikin al-itiqan fi ulumul qur'an wallahi lokacin da yake magana sai ya baka tausayi da yake yin ta yake faɗa yake ta wala adda'i annahu jama'a salamata salamatan kaifa yace wannan littafin nawa bana da awar cewa ya tara kubuta yace kaifa wal bashar mahallun nan. ta ya zan faɗa haka kuwa bayan dan adam waje ne dama na tawaya Bilarai. rai sai yace hada wa inni fi zamani yace wannan ina faɗarsa ne saboda ina cikin wani zamani mana Allahu quruba ahadihi Allah ya cika mutanen zukatan ainihin wato ya ce haza mara Allah kuluba ahadihi zamani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika zukatan mutanen da kuma hassada haka yake ainihin wato fada Allah ya cika zukatan mutanen da ainihin wato hassada har ya je ta magana ya yi maganganu dogaye al'imamun suwidi ya ce wai mullahi ya ce ina rantsuwa da Allah in ji al'imamun suwidi inna hadha da huwa az-zamanu alladhi yalzamu fihi as-sukut yace kai wannan zamanin ku shine zamanin da ya ce ka kaja bakin ka kai shu wal masir hilsan min ahlas al-buyut wa radd al-ilm ila al-amal yace ka koma gida ka zaman ka iya abin da ka karanta kai aiki da shi yace laula ma warada fi sahih al-akbar yace in ba dan abin da yazo cikin hadisai ingantattu ba annabi ya faɗa cewa duk mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya ja bakin sa ya shiru to gobe alkiyama sai Allah ya yi masa linzami na wuta da wannan ilimin yace wallahi in ba dan wannan ba da ko magana ma ya ne zai koma gida ne kawai zaman shi saboda yadda aka kaso shi gaba da hasada to yanzu da Allah zai dawo da alimamin su hudu duniya ya kalli yadda mutane suke to da an sha mamaki ƙwarar gaske gaske Allah ta'ala ya kiyaye da haka yake faɗa cewa ya yi maganganu dogaye a ƙarƙashin alitikan fi ulumar ƙwa'an da su ya cike maganganunsa Allah ya kiyaye hassada cikin mutane tana haifar da algillu yayya a zuciya sannan tana haifar da matsaloli da dama wanda in al'umma ba ta nisance ta ba ba za ta zauna lafiya ba to don haka al'imamu bin qayyim yake faɗa idan kana so ka tunkuɗe wa kanka shardin mutumin da ka fahimci ba wani abu tsakanin kai da shi hassada yake maka ni'imar da Allah ya maka sai ta gushe ko dai shi ya rasa ko dai shi ya rasa kai ka rasa ko kai ya rasa shi ya samu yace na farko matakin da zaka dauka dan kariya daga gare shi shine at-ta'awudu billahi min sharrihi bihi به واللجوء إليه neman tsari da Allah daga sharrinsa da kuma neman kariya da Allah din da kuma labewa zuwa ga Allah wannan shine mataki na farko yace na biyu jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da haka yace faman ittaqallaha tawallallaha hifzahu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai jibinci kuma kiyaye shi Allah ba zai wakilta al'amarin shi zuwa ga wani ba sannan na uku kayi hakuri shine as-sabru ala adu shine yin haƙuri akan wannan maƙiyin nasa wa Allah ya qatilu mutumin da ka san yana maka hasada babu buƙatar ka fito kai tare kici da shi rabuwa da shi zaka kuma kakka dinga zauna kana tattauna matsalar ka ko ishin sa wata harkar sa zaka kai baka san kamar baka san yana yi ba ka ci gaba da harkokin da ke gaban ka an fahimta ai saboda haka kar ma ka sa shi a ranka ka fita harkar sa kai kai gaban kai harkar gaban ka na hudu shine at-tawakkul ala Allah ka dogara ga Allah don haka duk mutumin da kuma ya dogara ga Allah Allah ya isa masa wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu don haka a ƙarƙashin wannan na ainihin wato hudun nan dogara ga Allah to daga nan sannan akwai na gaba sannan sai al-iqbalu ala Allah wal ikhlas lahu kusantar Allah da kuma ainihin wato mutum ya tsarkake Allah subhanahu ta’ala cikin duk abin da zai sana akwai tsantsanta tuba daga zunubai ka yi ƙoƙari ko da yaushe ka bincike mai kace ma Allah na wanda ba daidai ba kai ƙoƙarin ka koma ka tuba ita tsarin wannan duniya da kuke ganin ta Allah bai yi ta ba dan wanda bai laifi ya zauna cikin ta an gane abin da nake nufi a tsarin wannan duniya tun da Allah ya yi ta bai yi ta ba don wanda bai laifi ya zauna cikin ta shi yasa da mala'iku Allah ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa mai suka ce qalu ataj'alu fiha man yusfiku fiha wa yasfiku dima'a ya za ka san wanda zai banna a cikin ta zubar da jini ai mu muna tasbihi muna kaza Allah ya ce musu ni na san abin da ku ba ku sani ba kenan da a tsarin ana buƙatar waɗanda ba sa yin sabo ne da mala'iku ya kamata zo su zauna a ƙasar ba dan adam ba shi yasa Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu amma masu laifi iri biyu ne akwai wanda in suka yi laifi suna saurin gane cewa sun saki layi sai su dawo Da wayannan su ne wanda Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin to kai kokari ya zaman to a ko da yaushe da ka gane cewa ka yi fitar kafa to sai kai kokari sai kai sauri sai ka ainihin wato koma sannan as-sadaqatu wal ihsanu yin sadaka da kyautatawa matukar mutum ya samu ainihin wato haka sannan abu na gaba akwai ainihin wato na tara wa huwa itfa'u nar al hasir wal baji wal muqdi bil insan ilayhi mutumin da ka san yana bakin ciki da ci gaban ka ne kana sani in ka je ka samu alheri ce ka dan aika mai da wani abu A ce a kai mai ba shi kenan ba kaga kai tunda Allah yana hore maka abin da zaka bashi shi kuma dama babban tashin hankalinsa shine mai shi gaban ka to ƙara mai bala'i kake kullum kai kuma ƙara gaba kake yi kullum saboda ya san tun da ka aiko mai da wani abu to ya san Allah bai hana ka abin da za yi amma fa ba kowa ke yi wani shi ba ruwan shi inda ya fahimci sai akwai matsala da sa da wani layi yake ne layi yake da an gane to an ka fahimci mutum yana ma hasara kana so ka azabtar da shi kana ne. in ka je kaɗan bugu wani abu ka aika min ka ce a kai min an fahimta yi to shi yasa Allah sai ya ce wa annabi wala tastawi alhasanatu sai ce idfa lati hiya ahsanu fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa Allah ya ce wa annabi ya sa mummunan abu ya tunkuɗe shi da kyakkyawan abu sai a waye gari wanda yake makiyinka ne sai kaga ya dawo yana daga cikin ainihin wato masoyanka sannan abu na gaba shine akwai tadlil tauhid wa taraqqul fil fikr fil asbab ila al-musabbib al-aziz al-hakim wato tsantsanta tauhidi ka mai tsantsan tauhidi da kuma ka yayi tafiya to duk abin da zaka yi riko da shi na sababi to sababin ba zai yi aiki ba sai idan wanda ke sa sababin ya aiki ya gada ba shi kenan shine Allah subhanahu ta'ala. Allah ta'ala ya shidar da mu Allah ka raba mu da amma lalle mugun ciwo ne kuma Allah ya jarrabe mu'uzamin wannan al'umma da ita sai dai wanda kaiwa Allah madaukakin sarki ya tsare na faɗa na ce inda ake tunanin a nan Allah yake a cikin malamai da ɗalibai to kuma nan ne inda shaidan ya zo ɗika tutu babu inda kuma ya fi matsala don ya fi matsala wani ɗan fulani yana da shanu guda goma sai suka haihu lokaci daya da suka haihu lokaci daya iyayen suna shayarwa a daidai lokacin sai 'ya'yan guda tara sai suka mutu sai aka bar guda daya shi wannan kwaya ɗayan da aka rage da daddare zai je ya bi nonon wa'ancan da 'ya'yansu tara suka mutu ya shanye sannan ya dawo ya shanye na mamasta goma sannan ya kwanta ya ta kuka ya hana mai shi bacci sai ranar nan ya ce to wallahi shi fa bai gane ba sai ya ji ya tambayi wani malami ta ya za a ce dan maraƙi ya shanye nono na saniya guda tare hada da nama mai shi goma sannan ya hana mutane bacci yana tafiya a hanya sai ya zo wata inuwa sai ya ga dabbobi masu jinsi daban-daban wannan yaron gumu wannan wannan yaron gumu wannan abu shi a ɗaya suna bacci sai ce wannan ita ce tambayar ta biyu dabbobin da ba sa ga ciki ba sa iya haduwa waje ne amma ya ransa a bishiya a ɗaya an kwanta ana bacci wannan ya ruguma wannan wannan ya ruguma wannan sai ce wannan ita ce tambayar ta biyu ishin ruwa ya kama shi sai ya hango rijiya sai ya ga alamar tabin ruwa a bakin rijiyar sai ya ce bari ya je ya sha ruwa da ya zo sai ya ɗauki guga irin ta ƙarfe sai ya zira ciki da gugar ta je ƙasa sai ta da ke ƙasar rijiya sai ta kongwargon ba ruwa a ciki sai ce ta uku kenan ta sai a yi a ce ga bakin rijiya alamar ruwa a matakin rijiya ba ruwa ya zo zai shiga gari ya samu giwaye sun tattare garin da ƙiri ya iya buɗawa ya samu ya shiga sai ce ta hudu kenan ya je zai tambaya sai aka ce malamin baya sai dan malamin sai ga dan malamin da ya tashi fitowa sai ya ga wani gargajin ato ne sai ce ya aka yi shi malamin ya tafi gona shi yana gida yake to wannan ita ce tambayar sa ta biyar sai shida yana zaune algata malam ya dawo zai fara tambayar sai aka yi kawo giya ƙwarya sai malam ya siya giya sai sai a shiga cikin gida da ita yana zaune sai ce to da ya zo zai tambaya ne amma tun da ya ga an kawo kwarin giya an siya kuma an yi ciki ne ita to shi kan tambayoyin shi ya ba sa tafiya ne aka ce ya haƙuri ce a in ko har ana so ya tambaya to wannan giyar sai an fara ba shi amsa sannan zai tambaya sai ya ce mata wannan giyar da ka gara an kawo na siya a ƙa'ida dama in aka yi nace a kawo ni nake siya akwai inda nake sawa a zubar da ita cikin gidan sau da in na batta aka shiga cikin gari aka siyar da ita mutane suka sha to sharri zai yaɗa cikin gari yasa nake siyar da sai in zuba ya ce to yanzu na yadda zan yi tambayina amma mu fara shi kuma wannan yaron naka ba ta yaya za a yi garjejen kato kamar wannan kai ka tafi gonar shi yana gida sai ce masa wannan ita ake ce mata haihuwar zamani bakin gashi a inuwa farin gashi a rana yana faruwa yanzu ko bai faruwa da ana cewa ɗan kuka mai jamu uwa ta jiba yanzu 'ya'yan da ake haifa sun fi ƙarfin ƴaƴan kuka ba wai jiba suke janyo wa iyayen su ba a'a su suke jefe iyayen da kansu saboda ka ka haifa da ka yi wahala da shi yana ƙarami, ya taso ƙarfinsa ya kawo ya kamata a ce yana tunanin ya zai taimake ka a'a wani shi zai je kai ka yi sababin kawo shi duniya shi ya sababin kamar duniya ana yin wannan ce to su kuma giwayen da na shigo gari na samu sun tare ba ce masa to wannan su ne masu mulkin zamani Sau da haka abin da ya kamata na haƙƙin ka samu wata ba za ka samu ba sai an yi jan ido da koren ido da yalan ido da kunna kafin a samu ce to ita kuma rijiyar da na je na samu na ga tabin ruwa a bakin ta ba amma ba ruwa a ciki Ya ce masa wannan misalin malamai kenan su ne kake tsammanin akwai Allah sai ka ji da yawa sai ka ga mutum ba Allah bane a gaban shi wani abu ne a gaban shi kuma wannan abin da yake faruwa kenan ce to su kuma dabbobin da na samu masu jinsi daban-daban wannan ya runguma wannan ya ce lalacewar mutane ce take kawowa su rungumi jinsin da ba nasu ba Allah ya lizimta wa musulmi ya rungumi musulmi dan uwansa sai i watsi da musulmi dan uwansa yi runguma arnan da Allah ya hana yi riki shi ke kawo wannan an fahimta yi sai ce to sai ta karshe dan maraki na fa ce to wannan shine misalin sarakunan zamani Allah ya kiyaye da haka za su karɓa nan za su karɓa nan za su karɓa nan kuma in ba sa'a ba idan aka zo neman taimakon addini ba kowa bane a cikin su sai yan kaɗan suke iya cire addini kuɗi su sa hanyar wa sai dai su su yi magana sai a taimaka amma su su taimaka a ina wannan ko alama bai ba kamar yadda aka yi magana mana rahman ya samu zuwa eh ya zo to kamar yadda aka yi magana jiya a kan abin da ya shafi taimako ko na marayu to za a dinga ci gaba da zagayawa idan ana karatu mun fahimci idan aka ce sai an tashi nan to ana tashi kad ya alamin lahu allazina yatasallaluna minkum mutane tasallule suke sai a fice ɗaya ba ɗaya saboda haka yanzu za a ci gaba da zagayawa Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa dan uwa jiya malam Abdurrahman ya fara bayanai wanda suke muhimmai wanda muka ga bai kamata a yi dinki ɗaukin su ba tsakanin darasin jiya zuwa yau mutane su yi haƙuri nuktodin da ya ɗauko jiya ya ƙalasa su akwai nuktar da ya faɗa jiya ina so in dan yi ta'aliki akan jaminci da tsakani da Allah mu ji tsoron Allah wannan ina magana da ɗalibai ɗan uwana ne na karatu shine maganar da ya faɗa kada wasu su je su yi mata mummunan fahimta shi ma Malam abraman na ba shi shawara na ce masa yana karatu na majalisi tsakanin magariba zuwa isha'i ya ce bai na ce to ya fara saboda wannan karatu ne na da'awa yana da alaƙa da mutanen gari da yadda za a gyara ɗabi'unsu da aƙidunsu sana akwai kuma karatu na zaure da ake wanda shi ake kafa ɗaliban da za su zama malamai an gane shi yasa karatu duk karatun da nake tsakanin magariba zuwa ishayi ni ba na ɗaukar shi a matsayin karatun da zan kafa ɗaliban da za su zama malamai ɗaliban da zan kafa wanda za su iya karantarwa nan gaba zaunawa muke yi mu yi karatu wani lokaci awa huta awa biyar a zama ana karatu a tashi don haka wannan karatun ta'alimi ne da tazkiri amma karatu wanda zai kafa ɗalibai su zama malamai to dole shi ne karatun da za a yi min gilafin ila gilafi wannan shine ne da nake so in ce a takaice da haka dan uwa malam abdulrahman a bismillah a laifin da mai laifin malam kwanan mai kai ne baka faɗa mun yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله ليس بالوقت يا تفي جيرنا هنا إلى مدى التخصص هنا قد لم يهمنا أن يكون رسل إلا بأن يجب الوقت يا تفي takaice dai kamar da muka ce idan mutum yana kan ya yi da harsu shi ne kan consultation shi ne ya kasance tun lokacin da yake neman ilimi kada ya damu da wasu fannuna ya damu da fannin shi yana ya fi su kada ya ce wai abin da ake sani ya fi boko ya rasa wani wanda je ya mai nufin zai mai nufin kada mutum ya wannan ya ɗauki fannin da shi ya ji ya so ya fi ba shi muhimmanci a kowace yanayi a nan amma da yana karshe sai a ce a duwar wancan gari sai kuma magana shi cewa allah shi ku fala ku gani ba makafa lalle mutum ya kasance yana hada farko abin da na fara magana a nan shine kissa ta imam bin hajmin kun sa ne hada shi da gwamnati hawa aka rushe gidansa a kone maktabar za amma da labari ya zo masa abinda yake cewa ilmi ma in aina bayan yanzu يتبعني قلبي وعار له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه مني أو في السوق كان العلم في السوق da labari ne sun masa cewa ai an kone da sabon sai shi ai sun yi maza ni ba malami ba da irin su wanda yake wata da ilimin su a littafi ya a ni ilimi na ake ji na yake hayye wannan abu ya kai sai yana cewa ilimi mai aina ma kun aina ma kun aina ma kun su ya tsawon aina ma yin numtu ya zubaru cewa ilimi na yana tare da ni duk inda na nufata to yana bi na ne kalbi wa ya abu da bula da kuma yana cikin keji na ne ba wato cikin da littattafai ba in kuntu fil baiti kana ilmu fihi mai ya wato fil suqi kana ilmu fil suqi cewa idan ka gani cikin gida to ilimi ka gani cikin gida a wanda ka gani a kasuwa to yau suka ce ilimi ya dawo kasuwa to wannan kare na gwajin har da ke nan in sun samu ne a ce duk wani littafi da mutum zai karanta na ilimi ya haddace shi in sun samu ne amma idan ba zai yi ba mutum kowanne fanni ya samu ya haddace wani littafi daya haka malamai suke cewa malamai suna cewa lallai duk wanda ke son ya zama malami kowanne fanni ya samu littafi daya ya haddace misali ko da kana da littattafai ne kila ilmin hadisi a cikin da jihar da مقبل الحديث irin الحديث هنا irin su كان kan su kuma alfa da makamantar su littafai na kasa kasa wanda ko da wajen aiki da yi da ba misali amma idan mutum na da himma kamar da ake cewa ya fi idan na da himma duk fanni ya samu alfiya sai hada shi alfiya shi ne da ya kai baiti duk fanni da ka dace alfiya to ka gama shi duk fanni da aka alfiya to za ka ci mutu wasu da wasu masa'i da suke da alaka da wannan ilimi za su ci musu a cikin wannan alfiya da to kuma an da ce alfiya kamar da na faɗi ya abu ne mai sauƙi ba wani aiki ba yau da a ce mutum zai haddace kullum baiti uku idan mutum zai haddace baiti uku muna da kwanaki nawa kenan a shekara muna da tsayin 60 days ko ɗari uku da sittin to da za ka kuka uku ta uku sai 60 days nawa da gama na na competition in ka buga ta sau ɗari sau ɗari uku zai gama ma ɗari uku zai gama to ka yi ta buga wata ta za ka samu mai nawa dubu da wani to kuma alal mutum zai wannan hada ba zai taɓa gane cewa yana hada ba zai taɓa gane ba saboda ba za a iya ce ka zama bibi ta yadda ba ka yi hada mai dubu ba zai ba yadda ake bibi ko da ka hanyar ne za ka iya hada ta bai baiti uku to da mutum zai yi haƙuri kamar yadda na buga wani misali nan zai kasance cikin shekara biyar mutum zai haɗa shi a ne da ka da shi da ne da ka gama da ilimin na duk duniya da ka je ita ce ƙarshe ko da mu bayan ka je misali yanzu da zaka ka je jami'ar islamiyya ko ka je al'adun mu zai duk inda za ka je ko zaure ƙarshen ka ruwa shi maliki su ne maliki to ka cikin shekara da ka da ce malam a ne maliki da ka yi shekara biyar tana haka ka da ka ji alfisu ne maliki ta da ci alfiyatul iraqi fil ka ga alfiyar muke nan ta da ci da usul ta shirin alkoli wanda yake wato usul fiqh sannan ta da ci al-sharabiyya sannan ta da ci al-mu'allaqat as-sab'a wa qulna lana al-mu'allaqat na umur kai al-zuhayr da sun sunna da kuma sauran wanda za ka samu jami'in da ba ga wannan khilala khamsati a'lam shekara biyar ne kadai, yanzu da za yi zaki mutum hadisi wannan da sabon zaka tabbata yanzu da zai cewa ya da karfi da ya ya da shafariya ya da al-mu'allaqa wa usulul kai ya da ce al da su ya da karfi da ya wanda zaka cewa ka ce ba kiya ba to kuma a da akan za ka ce mutum aikin da mutum ya yi wuce nawa shekara da yawa kuma irin wannan har da mutum ba zai ma san yana yi ba fa ya bai a san amana ya kuma yi ta ba sai wannan manhajin da muka faɗi cewa manhaja ta wanda ya kamata a ce mutum ya yi na kawo wannan fannunan guda goma sha bakwai ne bisa wasu matakai guda goma waɗannan matakai guda goma idan ka bisu su za su baka waɗannan fannuna guda goma sha biyu ma hala ta sauko ko da kai baka samu wannan dama ba kana yi wa ƴaƴan da ƴaƴan suna tasowa ana yi musu wani cewa lokacin da yawo ya taso da ya fara iya rumi abinda za a dakanta maka ma ala ta a shine ba batu wa hizbul qur'an shine a koya maka rubutu ana koya maka alifin ba rubuta da makamantansu sannan kuma ana lakana masa hadda alqur'ani malaman tarbiyya suna bayani game da yadda ake yin idan mutum yana yawo ba kawai har za ka masa da makarwa a suna da matakai za a fara masa da kalmomi na larabci bakin sai sabo da kalmar eh, kalmomi na larabci ko shi ne mahala ta hau a cikin allah da bakin sai sabo da wani to sai a gura maka har da wanda suke mubasa har da mubasa wa ita ce har da za'i ba ta yi duk wata aya da kai ma da ka lakana su wanda ba ta da yawa inna a'tayna fil kawthar fi qawlin mubin wa duha suka talakanta ma wannan har da ce wanda ake ce mubasa ba ta da tsari idan bakin sai saba sosai sai a ci mata gaba da har da ana shirin so wani jibi bai mu yi da wannan to haka za a yi ana koya masa wato haufa sannan ana koya masa magana haza ta alƙur'ani wannan zai iya yiwuwa idan muna karanta tarjama na asalin tsari za mu ga haka suke abu ne wanda ke yiwuwa idan aka kula da yawo a haka sai ka ga kafin ya kai shekara goma idan allah ya samu kwanya ne ko shekara goma sha ɗaya ko shekara goma sha biyu sai ka tsara da ya hada ciyar alƙur'ani sai a yi ta mamaki ko na kasar ayat suna faruwa sai ga mutum shekara goma sha ɗaya ko nan ma ya faru ɗan shekara goma sha ɗaya har ma ta ma mu gurin tsinar cewa kawai ba kuma bane tsari ne na yau da gobe kamar da muka ba da misali ne na watan har da alƙawari to wani ita ce ne ma ana ta farko a kita ba su wa hifzul qur'ani wa la yake ba to wani ita ce ma ana ta farko akwai ta biyu akwai ta uku har zuwa ta goma wanda ƙarshen su ne za a faɗi su lura su na su sarf su a tasiri su alfiƙo su ne fiƙe alƙawarin su da makarantar su a balagha su a aruf al-mantiq su a aqida da ulum da ulum Qur'an da ilmin shitar da kuma al ilmin garu da ulum koran da ilmu da yake da lokaci sai a tsaya na kuma yi da ma da yamin nasiya saboda yau a azumin nan dai sai a kai kun ji dumi na bayan jiya dama jiya ba yau ka san ma da ne ba da labarin wani wai ya ce da azumi ya kwaɗe shi ya ce Allah ya san azumin nan da ba dan da Allah ake ba shi ba sai eh, to ka san magana da ba zai ba na ake ba da wannan labari to Allah ya saka mana da alkhairi da wani shi da yake yi wannan kuma da yake yi ma shi ba ya ma da ya tun da wannan tafsiri ko ina mamakin da mutum zai tafsiri ko ya yi tasiri da wani ya yi da shi to Allah ya kama mana da lafiya Allah ya saka mana